Allah ya nuna wani aiki kuma wanda yake akwai wuyan yi amma yana daga cikin nagarta sai Allah ce wa atal mala ala hubbihi ya fidda kudin shi ya bayar sadaka alhalin yana so ba kudi da ba a so ba atal mala ala hubbihi ai akhrajahu wa huwa muhibbun lahu ragibun fihi ya fidda wannan kudin alhalin yana son kuɗi yana bege a ce irin wannan ma linkin ba ya karu a cikin abin da ke hannunsa amma ana aikin Allah ce a ai aikin Allah ba za a yi ni kuɗi na ko dukiya na bai shiga ba sai fi fidda kuɗi ya bayar ta lokacin nan mai shi ba ya bayar ne dan bai so ba so da yawa sadaka da muke bayarwa wani wan cd da zai bayar ma sai ya duba wane ne ya dauda sosai ya fara yayyagewa shi yake sawa coins shi muke sakawa cikin aikin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya zo ana neman a taimakawa aikin Allah bai iya cire 10 series ya bayar amma kowane rana yana sin data na 10 series every day ya browse kila ma abinda ya kallo wani bidiyon banza abinda bai kara mutum duniya balantana lahira shi mai shin ke yi mutum ya je ya sa kudin shi inda ba amfani ana zuwa a shiga minti minti musamman uwaye mata akwai iri irin wayannan ana shiga minti minti ana tara ku idan ranar auren wacce a ɗauko 'yan wasa a zo a yi rawa don ranar abu kaza a yi abu kaza ana ba da kuɗin ba a lissafi ba a tunani amma ya kai wurin badawa don allah ce zamo matsala ga masallaci mutane dubu sun shiga sun yi sallah an nemi taimako da wuya da kyar za a samu siri 500 gana da kowa ma zai ba da 1 siri 1 siri ya kwata samu 1000 gana siri hadis amma ba a samu saboda me mu kudin da muke bayarwa ba wanda muke so muke badawa ba wanda muke so shi yana gida ba ma sawa aljihu ana ɓoyewa ne inda iska ma bai samu ya bi kai ce wanda ba a so shi ake badawa na ga mutum zai zo inda ake neman taimako she ga ya yi yadda zai yi kudi zai zo aljihu shi ɗan kaɗan ne in an matsa ya bayar ko da an yi mai magana don akwai wasu masu cewa oh, maluman suna da daɗin baki wani ka su sun ruɗe ka har ka ba da kuɗinka duka da haka shi zai zo shi ya bar kuɗin gida bai badawa ce wanda bai so Allah cewa wa atal kuma ya fidda dukiyansa ya bayar ala hubbihi alhalin yana son wannan kuɗin wannan shi ne abin da yake shahidi anan ba ka bayar dan baka so ba kana so ka bayar wa atal mala ala hubbihi kuma ya bada dukiyansa alhalin yana son wannan dukiyan kamar da zance ya tabbata a cikin sahihain sahihul bukhari sahih muslim daga sahabin nan mai girma abdurrahman bin sakhar abu huraira Allah ya kara yarda a gare shi yana dauka zance zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce afdalus sadaqati anta saddaka wa anta sahihun shahihun ta'malu al-gina wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afdalus sadaka wa sadakan da yafi kowane sadaka lada mutum zai bada sadaka bayan Allah musauraro wannan da kyau sadakan da yafi kowane sadaka falala yafi kowane sadaka kima fi kowane sadaka ba mutum in bin lada a wurin Allah subhanahu ta'ala shine an tasaddaka yayin da za zaka da kuɗi ka bayar wa ta sahihun kana nan da lafiya lafiyan kalau so da mutum na kwance ba lafiya ne ke ku ɗauki abu ka za ku kai masallaci a bada sadaka mai shi na ga an bayar Allah ya tausaya mai ya shi lafiya ko kuma mutum na ga ya mutu in ba kai kuɗi an bayar ba Ta ya mutu bai samu yayi sadaka ba ana bayarwa to wannan sadaka mai kyau zaka bada sadaka ne wa anta sahihun in ji annabi sallallahu alaihi kana nan daram lafiyan kalau babu wani abin da ke damunka shahihun kana mai kwaɗayin samun dukiya ka plan za a gina wani gidan bisa ne bai na kake son ka gina kuma yana bukatan kuɗi mai yawa baka tara kashi ɗaya cikin goman kuɗin ba kaga lokacin ka fi kowa son kuɗi ko to ka ba da sadaka lokacin ya fi kowane sadaka lada ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ba da sadaka wa anta sahihun shahihun kana nan da lafiyan kallau sa'annan kuma kana kwaɗayin samun dewa kana da plans dewa kana adashi kana sa susu kana da money wani box kana kai wani bank saboda kana da target ina son 1 billion kuma yanzu ma na samu 50 million sauran na 150 million kana son kuɗi da ma ka samu ka fito kuɗin ya fito sama ya faɗo gabanka ko kana tafiya gaba ɗaya zinariya ya bayyana ma ka ɗauki sai kuma gashi ɗan kaɗan da ka ajiye kuma ka cire ka ba da sadaka sadakan da ya fi kowane sadaka kinan jihar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ta'malul gina begenka ka zama mawadaci a ce ka zama alajuwa ne wanda ya fi kowa kuɗi unguwanku kai bai ganga kenan ta'malul gina kana son kuɗi wa takshal fakr kana tsoron talauci in kai ka ba da sadaka lokacin ya fi kowane sadaka falala bayan Allah ya mu gano cewa sadaka ba masu kuɗi ke bayarwa ba masu kuɗi kada ke bayarwa ba mai kuɗi na ba sadaka talaka ma na ba da sadaka da haka Allah subhanahu wataala ce liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah yace me wadata me yalwa ya bada dewa wanda kuma ke cikin kunci da matsatsi ya bada abinda Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai tilasa wa rai yayi abinda bai ba wannan ran ba in kai hakuri ka bi wannan umarni sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra bayan wuya bayan kunci bayan masuwa wallahi Allah a gaya ma bushara akwai sauki baya amma kudin ka bai da yawa ga kuma rowa ga mako har Allah kana mai rowa ba ka taimakawa aikin Allah menene aikunin mu bai da yawa su alhaji wani ya shekwa da su ba da sadaka ka saura cikin talauci haka koma ga Allah kuma ranar kiyama ka je ka ga abin da zai cika da kai Allah ya kare mu gaba daya wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiya alhalin yana son dukiyan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala faɗa cikin suratu الإنسان ويطعمون الطعام على هبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله أكبر التي ويطعمون الطعام سنا فدا أبنتي سنا تشيروا سنا بعد أبنتي على هبه الهالين شي ينسو شي زي باير ينسو أما سيدوكي باير wa suke ba miskinan talaka wanda yake da ɗan kaɗan amma rayuwan da ɗan kunci da matsuwa abin hannunsa bai isan shi suna ba shi wa yatiman suna ba maraya wa asiran suna ba wanda aka kama aka kulle ana bukatan abin da za a biya a fanso shi suka bayar dan wannan ko suna badawa abin da suke faɗa a zukatansu shine innama nut'imukum liwajhillah wallahi muna baku ne dan Allah la nuridu minkum jazaan ba mu son wani sakamako daga wurin ku kada wani yazo yana ga yana da haduwa da muna muna wani maula ya ta dudduka muna da mun bashi ba mu son kowane sakamako a wurin ku wala shukuran ko na gode ku dai mun ji Allah ya sa albarka shikenan ba mu son shi wani ya ciro wani a rako a zo a muna godiya suna bayarwa ka ma gode musu kan wannan irin wannan Allah ke bukatar mutum ya zamo zai ba da dukiyan ne yayin da yake son dukiyan kamar yadda Allah faɗa cikin suratul ali imran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku dace da nagarta ba she kun ciyar daga abin da kuke so wanda kake so ka bayar wannan shine abin da Allah ke gaya muna al'umma na musulmi sai mu ji umurni na ubangijinmu mu yi kokari mu yi wannan haka Allah ya ce cikin suratul hashir wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna gabatar da wasu akan su kawunan su koda suna matukar bukata yana so amma yana ga wanin ga yafi ni bukata a bashi yana so amma ya ce a malam kai an shi Allah ya sa albarka ba dan bai so ba. ya gabatar da wani ne akan shi kansa Allah subhanahu wataala ce to wannan shine abin da ake so wa atal mala ala hubbihi ya fidda dukiya zai bayar alhalin yana son dukiyan na an fidda dukiyan su suka fi dacewa a basu Allah subhanahu wataala ce zawil qurba ma'abuta zumunci in zaka da sadaka lahi bayan Allah wanda suka fi cancanta mu ba su sadaka su ne danginmu makusantanmu kada mutum ka zamo kamar itacen giginya na nisa zai muri da inuwanka kana da kuɗi kafin ka fito ka gina masallaci kula da danginka kafin ka fita kana kai mutane haji kula da danginka kafin ka zo kana ba 'yan waje kula da 'yan gidanka wallahi ya fi lada da kowane irin sadaka za ka bayar kabar naka da yunwa 'yan waje na yaba ma wallahi alhaji wane dai wallahi kayan mutumin kirki ne aini ban taba ganin mutumin kirki kamar wane ba 'yan gidan kuma na cewa allah wadaran da irin arziki na alhaji wane allah ya baka arziki muna kusa da kai ba mu ganin ko kamshin arzikin ba ma ji to da suna tare da wannan siffa Allah ya ba su kuɗi ga dangin shi na kwanci asibiti wallahi ana bukatar miliyan goma miliyan goma a yi jinya wallahi yana da miliyan ashirin talatin hamsin wallahi bai badawa amma da mishi ya mutu ya kawo ta ci miliyan waya ya makoki ya kuna son a ce kamar mun kasa a ce ba mu yi makokin alajuwa ne ba wallahi ce mu yi makoki ya ce makabarta ya gini kan kabarin ya sa tais ya gwada eh, sun summa wannan gawan gata za a mai gatanci za a nuna mai shi ba gawa ne wanda yake bai da mutane ba amma yayin da shi ke kwance lawa ba wa halin mu ke na yawan musulmi muna hana dangin mu ko suna cikin matukar bukata amma yan waje suna yaba mana dan muna bayarwa waje dama muna bayarwa inda za a ce mun yi kokari ta wanda ya fi dacewa wallahi ka bashi ko aikin masallaci ake yi wallahi ba danginka da ke bukata shine farko sannan ka fito waje ka ba 'yan waje Allah ya ce suna ba da dukiya ala hubbihi dawil kurba suna ba makusantansu wanda yake dangi shi ya fi dacewa a wurin ba da sadaka kamar da zance tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda imamu turmizi ya ainihi wato wanda akwai shawahid na wannan hadisi a cikin sahihain imamu turmizi shi ya rawaito wannan hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce as-sadaqatu alal masakin sadaka ko ba da sadaka ga talakawa sadaka ne ka ɗauki kuɗi ka ba talakawa ka yi sadaka fabiha wa ni'ima madalla da wannan abu da kai amma wa ala zarir rahim sintani in za ka ba danginka sadaka abu biyu kake yi lokaci ɗaya. duk wanda ya ba dangin shi sadaka ya aikata aikin nagarta har iri biyu sadakatun wasila ka ba da sadaka kuma ka sadar da zumunci domin yayin da ka ɗauki sadaka ka ba ka ya ga kana son shi wannan abin sai ƙara kulla danko na zumunci ko na zumunta da ke tsakanin kai da shi amma ka ba wani talaka waje ka ba shi sadaka ne kawai amma ka ba dangin ka ba da sadakan kuma ka kulla zumunci kuma zumunci na cikin abin da Allah ya horo a sadar da haka mutum ya samu kuɗi makusantar